Le premier groupe, chargé de mener l'action principale à partir du 29 août 2024, était composé de 150 terroristes venus du centre-est. ya ce gungu na farko da aka dora wa nauyin kai farmaki a ranar 29 ga watan agusta wanda shine mafi girma daga cikin waɗanda aka tsara na kunshe da 'yan ta'adda 150 da ya kamata su tashi daga yankin gabas maso tsakiyar ƙasar don kutsawa wa gadugu da nufin kwace fadar shugaban ƙasa Le deuxième groupe devrait attaquer la base de drones militaires. Aikin da aka baiwa gungu na biyu shine kai farmaki a sansanin jiragen soja marasa matuka don hana dukkan wani yunkurin mai da martani. Yayin da gungu na uku da ya fito daga Cote d'Ivoire aka bashi aikin buɗe wuta a wajejen Bangodara da zumar tarwatsa sojojin da ke wannan shiya. sannan wasu an bukaci su kai hari a filin jirgi don hana jiragen aminai kawo ɗauki Durant ces investigations, ya kara da cewa a yayin binciken da aka yi ma'aikatar tattara bayanan sirri ta samu labari jami'an tsaro sun kama wasu mutane biyu da ba su da takardu a mashigar birnin yamai a ranar 29 ga watan agusta bayan an saurare su waɗannan mutane sun bayyana cewa tare suke da wani mutum mai sunan akushi wanda tuni ya riga su shiga yamai kafin jami'an tsaro su kama shi a washe gari 30 ga watan agusta a wata tashar motocin jigila yana ƙoƙarin arcewa Akushi na rien d'autre que le commandant Ahmed Kinda Takardun wannan ɗan taliki sun yi nuni da cewa sunansa na gaskiya Ahmed Kinda a baya shine kwamandan rundunar sojan musamman force special wanda ya kamata ya tafi morocco domin ɗaukan horo amma kuma a nan ya bayyana a matsayin jagaban dukkan hare-haren da aka tsara kaiwa su kuwa waɗancan mutane biyu su ne usman abdullahi da ahmadu ahmadu idrisa dukkansu jagororin 'yan ta'adda ne bayan an damƙa su burkina faso bincike ya tabbatar da cewa wasu 'yan ƙasar da ke ƙetare ne ke shirya makarkashiya da nufin rikita al'amura Ce complot était orchestré par des ressortissants burkinabés. Tuni jama'a ta fara tofa albarkacin baki game da wannan sabuwar dambarwa. dan rajin kare demokradiyya shugaban ƙungiyar fafutuka ta SCR Sule Umaru na cewa bai yi mamakin faruwar abin da hukumomin Burkina Faso ke kira yunkurin juyin mulki ba. Kasan Hausa na cewa wanda ya jayo hada aljani kwana bai kama shi ba ba mamaki yau a ce ana yunkurin jin mulki burkina faso don haka ya kamata ne su tauki matakai tunda akwai mahasada akwai waɗanda ke son wannan wurare nasu tsohon magajin garin dori da tsohon ministan harkokin wajen burkina faso alfabari da wani wanda aka bayyana a matsayin mai shiga tsakani a zamanin paul arida ba da tsohon ɗan jarida abdullahi bari na daga daga cikin waɗanda aka ayyana a matsayin kusoshin wannan yunkuri an kuma ambato sunan wani ɗan jaridar canal 3 niger wakilin sashen wasanni na bbc serge maturin ɗan asalin cote d'ivoire mazaunin niger wanne ya batan dabo a ranar 31 ga watan agustan 2024 a jerin waɗanda ake zargi da hannu a wannan haraka sanarwar ta ce ya baiwa ahmed akushi masauki sannan ana zarginsa da kasancewa wanda zai jagoranci ayyukan tsallaka 'yan ta'adda daga nishiyar zuwa burkina faso sule mummuni barma muyar amurka daga mai a jamhuriyar nijar